الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين na roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Alhamdulillahi muna nan dai a suratul an'am za mu tashi a aya ta 38 insha Allah bismillah malayhi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

والذين كذبوا بآياتنا Na'am, <clears throat> muna nan dai a bayanin mushirikai masu ƙaryata Allah da manzonsa da kuma saƙon da manzonsa Muhammad sallallahu Alaihi ya zo da shi, Allah yana mana bayanin su tun jiya. Allah ya ce wa mamin dabbatin fil ardi babu wata dabba da take rayuwa a doron ƙasa wala ta'iri ya tsiru bi janahai ko kuma tsuntsun da yake tashi da fikafikinsa. face illa umamun amsalukum suma suma waɗansu al'umma ce ku ya ku ‘yan adam Suma suna zaman kansu suma al'umma ce’ Allah ya ce bi ma'ana da cinsu da shansu da kuma imani suma da kafurai a cikinsu akwai masu imani a cikinsu akwai masu zalunci a cikinsu akwai masu adalci a cikinsu da cinsu da shansu da kulawa da su da sanin halin da suke ciki in ji Allah duk komai fi kitabin yana cikin littafin lauhil mahfuz su ma yanda kuke al'umma al'umma al'umma yanda kuke nations nations daban-daban daban al'umma al'umma su ma haka dabbobin nan suke haka samu akwai al'umman birrai akwai al'umman kuraye akwai al'umma al'umma su ma in ji Allah yanda ake samun masu zalunci a cikin ku mutane su ma ana samun masu zalunci a cikinsu yanda suke bijirewa umarni su kuke bijirewa umarni wasu su ma haka yanda za su mutu kuma haka kuke mutuwa yanda zan tada ku gobe kiyama su ma haka zan tada su yanda zan tsaye da ku ummuku hisabi a filin alkiyama su ma haka zan musu hisabi a filin alkiyama sai dai su idan Allah ya gama masu hisabi zai ce kunu turaban ku kasance kawai ƙasa su kuma hisabinsu dabban da ta zalunci wani ta tunkure ta ta cije ta ta abin Allah zai ce duka su zo a rama ki zo ke ma a tunkure ki kin tunkure wance zo ke ma a rama kin cije wance zo ke ma a rama yanda za a mana hisabi da komai haka za a musu idan aka gama su hisabinsu Allah ya ɗanɗana musu zafin tunkuran wani da suka yi watakila wata sa ko ni rago ya tunkuri waɗansu raguna iya rayuwansa sun kai dubu sai a zo a tsaye da shi a filin alkyama ce wannan su yi ta tunkura duk wanda ta tunkure shi a duniya su zo su rama to idan aka gama wannan kisasin aka gama wannan hisabin sai Allah ce kunu turaban ku kasance ƙasa so kuma ‘yan adam idan aka zo aka yi hisabi aka fidda bijirarru kafirai mushirikai wanda suka yi zalunci ayyukansu bai kai su su shiga aljanna ba sai su ai dragin su a ja su zuwa ga wutan jahannama shi yasa yawma yanzuru mar'u ma ya yadahu wa yaqulu kafiru ya laitani kuntu turaban Ranar da kafiri za a hukunta masa shiga wutan jahannama sai ya ga shi wuta za shi sai ya ce ya laitani kaitona ina nima bayan hisabin nan a ce mun kunu turaban ni ma zamanto ƙasa yadda aka dabbobi suka zamanto ƙasa sai dai Allah bai so haka ɗin ba to yadda Allah yake azurta mu haka yake azurta su Yadda Allah yake ciyar da mu haka yake ciyar da su Yadda Allah maɗaukakin sarki ya hana zalunci su ma ya hana illa umamun amsalukum ina fata an gane ko al'umma ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce akwai wani annabi daga cikin annabawan da suka wuce wato wani sarki ko daga cikin sarakunan da suka wuce yana zaune a ƙarƙashin bishiya sai cinnaka ta cije shi ko kuma tururuwa sai ya yi umarni gaba ɗaya ka tona dukkan cinnakun aka halaka su ko turaruwan sai manzo Allah wasallam ya ce a ummatan minan namli ummatan al'umma na tururuwa ya sa aka halakar da su saboda ɗaya kawai da ta cije shi to kaga an kira ummatun ummatun al'umma ce su ma Allah ce komai nasu mu muke jibintan al'amuransu Allah ce ma farratna fil kitabi min shay'in ba fa abinda muka rige a cikin lauhil mahfuz mun san ranar mutuwansu su ma tsuntsayen da dabbobin da duk wata dabba mai rayuwa a doron ƙasa ko kuma mai shawagi a sararin samaniya Allah ce kowa idan ya gama rayuwansa summa ila rabbihim yuhsharun su ma za a tada su zuwa ga ubangijinsu su ma dabbobin na masu tashi ɗin da masu yawo a doron ƙasa duka za a tada su Allah yakan kira duk wani abin da ke rayuwa a doron ƙasa dabba dabba bi ma'ana lughawi dabba bi ma'ana a ma'ana na luga ba a ma'ana na istilahi ba kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa a cikin alkur'ani ya nuna cewa duk wanda yake rayuwa a cikin doron ƙasa dabba ne wa Allahu kulla dabbatin wallahu khalaqa kulla dabbatin Allah ya halici duk wata dabba duk abu mai crawling mai taka doron ƙasa ana kiran shi dabba wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in faminhum man yamshi ala arba'in wa minhum man yamshi faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini mu kenan wa minhum man yamshi ala arba'in yakhluqu Allahu ma yasha inna Allaha ala kulli shay'in qadir kaga Allah ya ce shi halicci dukkan wani abu mai rayuwa a doron ƙasa duk wata dabba bi ma'ana abin da ke rayuwa a doron ƙasa yake gungurawa yake taka doron ƙasan Yace daga cikin dabbobi akwai masu ja da ciki kamar macizai wa minhum man yamshi ala rijilai akwai mai tafiya a ƙafa biyu kamar kaji agwagi talotalo su abin nan tsuntsaye da mu mutane kenan wa minhum man yamshi ala arba'in akwai masu tafiya a kafafuwa hudu raƙuma shanu akuyoyi tumaki kuraye dabbobi duk masu tafiya akan kafa hudu sannan Allah ya ce kuma ya khuluqullahu ma sha Allah yana halittan kuma abin da yake so akwai masu tafiya akan kafa ɗaruruwa irin su kadondoniya irin su gizaka irin waɗansu ga kafafuwan nan birjig ma baka iya tantance yawansu. Allah ya ce don ya nuna shi Allah ɗin ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne a bisa dukkan komai yana yi ya nau'anta halitta kala kala yanda yake so domin wataƙila hakan zai jawo hankalin wani ya yi tunani ya ga ikon Allah da ƙudurarsa ya yi imani da shi a wata aya Allah maɗaukakin sarki ya ce a taƙaice dai yana bayanin dabbobi duk abu mai rayuwa a doron ƙasa dabbobi ne dabba ne shi a harshen larabci a ma'anar lugawi amma a ma'anar istilahi akan kira dabba shine ne abu mai rayuwa wanda bai da hankali mai kafa hudu mai menene wanda baya ganewa gashi nan dai saboda haka Allah duk ya hada mu ya kira mu dabbobi saboda muna rayuwa a doron kasa a su ma ila rabbihim yusharun in suka mutu za a tada su a gaban Allah subhanahu wataala gobe kiyama yanda ake tada dan adam annabi ibrahim da yace rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam ta awa afalam tu'min qala bala walakin liyatma inna qalbi qala fakhuz arbatan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya annabi ibrahim yace yana son Allah ya nuna masa example kararayin da yake halittan yanda yake tada halittu Allah ce kai ma baka yi imanin cewa ni Allah mai tada halittu yace wallahi na yadda Allah na imani ina in kara samun natsuwa kai on ga ayarka ya ce to samo tsuntsaye daban-daban daban guda hudu ka daka su a turmi daya a dandake su a dandake a dandake a dandake su gaba daya sannan ka mulmula su in suka zama nama ka ɗiba su ka cura su curi hudu ka ajiye curi ɗaya akan wannan dutsen ɗaya akan wannan dutsen ɗaya a wancan ɗaya a wancan ka koma gefe ka kira sunan kowane tsuntsu ka ga yadda zan ta da shi da ya koma can ya ce hankaka misali sai ga nama yana kasusuwa suna fitowa daga kowane dutse suna haduwa suna haduwa suna haduwa a gaban shi sai ya ga jijiyoyi sai ya ga kuma hanyar jini sai ya ga nama tana zuwa sai ya ga gashin kowanne yadda take fita ya ƙara jaddada imani ga Allah kaga an buga misali yanda ake tada dan adam su ma tsuntsayen an buga misali yanda ake tada su sannan kuma an buga mana misali da jaki aukan kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athahu qala kam labitha har aka zai inda yace wanzur ila himarika kaifa wanzur ila izami kaifa nushidha thumma naksuha lahaman an tada jaki shi ma dabba mai yawo a doron ƙasa kenan wancan dabbobi masu shawagi a doron a cikin sararin samaniya an tada su kuma a cikin suratul baqara daidin still an tada matacce kul nadribuhu bi ba'dha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta an tada mutun a gaban annabi Musa alaihi salam da aka ce ya bigi wannan yaron da ya rasu da nama naman wannan sanda aka ce su yanka suka yi ta ta'annati duka Allah yana yi ne yana nuna mutane yana da iko akan wannan Allah ya ce duk da waɗannan ayoyin da nake buga muku din nan fa akwai wanda har yanzu ba su imani dama wallazina kazzabu bi ayatina dama duk wanda kuka samu yake ƙaryata ayoyinmu to dama can sun munne shi wato kurma ne kurman cewa ayoyin Allah yake yi dama sannan wa bukmun bebe ne wanda bai ma iya hankaltan ayoyin Allah ko yayi magana sannan fi zulumati a cikin duhu su suke rayuwa man yasha illahu yudlilhu wanda Allah ya ga dama shi yake batarwa babu wanda isa ya shiryar da shi wa man yasha wanda Allah ya ga dama kuma ya so yaj'alhu ala siratin mustaqim yakan sanya shi a tafarki badaidaici wanda kullum muke roƙon Allah a cikin karatun mu ihdina siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim Allah ya kan ɓadda wanda yake so ya sanya wanda yake so akan tafarki madaidaici sai a karanta masa ayan ta amfane shi wancan kuma a karanta masa ayan ta zamanto dalilin halakansa wannan a karanta masa ayan Allah ya bude kunnen ya ji ayar ya yi amfani da ita ta amfane shi wancan kuma idan aka karanta masa sai Allah ya kurmantar da kunnen baya ji haka tara Allah ne yake hukunta abin da ya ga dama bisa adalci Allah ce kul ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam su waɗannan yan ta'annuti masu kafurcewa masu bijire mun din nan ara'aitakum shin ya za ku ya za ku iya kallon kanku me za ku cewa kanku wani irin kariya ne za ku ba wa kanku ko wani irin hali za ku kasance a lokacin da a atakum azabullahi idan azabar Allah ta zo muku au a atatkumu sa'atu azabullahi nan ita ce azabar Allah ta mutuwa idan aka zo jihadi kuka ga azabar Allah ƙararar takobi ya biyo kanku ya sare ku ko kuma an sa ku a gaba da takuba ko da kibiyoyi kawai azaba ga ta nan bayan da za ku kauce mata ita ce azabar mutuwa au atatkumu sa'atu ko kuma ma alkiyaman nema ta taso muku gadangadan ga ta nan ko ina na rugurgujewa to wani irin hali ne za ku kasance a irin wannan yanayin a ghairallahi tad'una wani Allah za ku kira in kuntun sadiqina in ku masu gaskiya ne wani Allah za ku kira ko guma kanku idan wani ya tasan muku zai halaka ku gadan gadan ba makawa zai halaka ku ku masu ja da ni ko kuma alkiyama ta zo muku kawai bagtatan ba zata Allah ya ce shin a wannan lokacin har can cikin zukatanku gumakanku da waɗannan allolinku da kuka ƙirƙiro wa kanku za ku kira ya kare ku su kare ku daga azabar Allah in kuntun sadiki in ku masu gaskiya ne Allah ce bal sam ba za su tuna gumakansu ba iyahu tad'una shi Allah nan da kuke cewa kuke musu a kansa shi za ku kira domin Allah ya faɗa ƙarara ya ce wa idza raki fil fulki da'awu Allah mukhlisina lahuddina dina falamma najahum ila al barri idza hum idan suka ga halaka irin na teku suka hau jirgin ruwa suka ga igiyar ruwa na jan su za su halaka to a lokacin suka mance da duk allolin nan nasu da suka ƙirƙiro wa kansu har suke faɗa da annabi ma a kansu suka ƙeƙashe cewa su ne alloli in sun ga bala'i da hatsari allolin nan mancewa da su suke su koma ma Allah da'awullaha mukhlisina lahuddin sai su koma ma Allah suna roƙon shi suna tsarkake shi suna tsarkake sunayensa ya Allahu anta Allahul wahidul ahad alfardu samad anta Allahu kai ne kadai kai ne kaza kai ne kaza su tsarkake Allah falamma najjahum ila albar yayin da Allah ya tseratar da su daga hatsarin tekun nan ya tseratar da su kan tudu suka koma kan tudu suka ji su daram ba wani hatsari to ai anan ne Allah bai da iko kuma ya kashe su banda wautan mutum banda wautan kafiri banda wautan mushriki suna gani wai sun tsere ma mutuwa to idan suka koma kan tudu izahum yushrikun sai su koma su yi rizumin suna bauta guma kansu nan kuma da kace musu Allah ɗaya ne fa su ce sam allolinsu ne komai idan kace Allah ne mai iko su ce sam allolinsu ne masu iko to amma idan suka shiga teku sai su ce sam allolinsu ba su da iko Allah ne mai iko suna gani nan ne mutuwa kawai to Allah da yake ya san zukatansu ya san abin da ke can cikin zuciyar mutum tun kafin ya furta da baki ma Allah ya ce bal iyahu tad'una Allah ne za ku kira fayakshifu ma tad'una ilaihi ya yaye dukkan wannan hatsarin da kuke roƙo ya yaye muku ɗin. Allah kadai ne mai yaye muku shi kuma in ya ga dama ma ya yaye in sha'a in ya ga dama in ya ga dama kuma ya barku watan sauna ma tushrikun a wannan lokacin da bala'i ya tasan muku fa kuna mancewa da Allah gaba da allolin nan naku gaba ɗaya ku koma ma Allah mu duba shaidan a cikin suratul anfal Allah ce wala takunu kallazina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a'an nas wa ri'a'an nas wa idh qala lahum wa la wa inni jarul lakum Bakaran wa ri'a'an nasi. lokacin da su Abu Jahal suka fito daga Makka ma malam bataran cikin girman kai da takama da takawa ɗaiɗai wai za a je a koya ma annai Muhammad sallallahu ladabi a ladabtar da shi kawai ana ka koma Abu yana ina ai manya in sun fito ba sa komawa haba duk duniya ta ji manya sun fito kuma sun koma haka kawai ba a kafsa ba ba zai yi ba aka ce a'a kaga abin da ya fito da mu fa dukiyan nan namu dinnan. da ya shiga hatsari to amma tun ya dawo lafiya ga shahar an iso makka ka koma ya ce sam za mu je badar mu kafa sansani mu shagiya ‘yan mata su mana rawa mu soke raƙuma mu ci nama e, duk duniya a san manya sun fito ko mu ladabtar da muhammadu ɗin nan ta nan gaba ko raƙumin wani ya gani ba zai tunani ya tare shi ba shaidan ya zo ya azazzala su ya ce ku kuzo shaidan ya wuce gaba ya rikide ya zama mutum cewa inni jarul lakum ina tare da ku amma falamma tara'atil fi'atani nakasa ala aqibai yayin da shaidan ya zuga su ya zuga su ma malan ya kai su filin badar suka yi arba'a da musulmi shaidan ya ga mala'iku a can bayan musulmi su yi sahu sahu sahu sahu sahu wajen mala'iku kusan dubu saba'in kawai sun zo ne kai don su karfafa musulmi shaidan yana ido hudu da mala'iku ai na kasa ala aqibaihi ai juwa yayi wani irin yuton yayi ma mala irin na ton anjeri din nan far yayi sai ya bace ha suka ce ya kuma kai barde jagora komanda ya ce kai inni ara ma la ina gani abinda ba kwa gani wallahi inni akhafu laha ku duba da yake ya zo wajen mutuwa shi shaidan din ya ce inni a khafun laharabbal alami e eh, ni ina tsoron Allah ni salihi ne ni taƙi ne mai tsoron Allah amma da yake ya kawo su wajen halaka ya gama da su shi hai ya koma kama salin shaitani kenan iskalil insani fur falamma kafara kala inni bari umminka inni a la haka shi ɗaya ke sai ya baro mutum kawai hai ya tafi kawai Allah ubangi ya rufa mana asiri to babu kafirin da zai ga halaka sai ya tuna cewa Allah shine mai tseratarwa duk wani abun da da imani da shi wallahi sai ya sake shi wal iyas wanda Allah ubangiji ya ga dama kuma a wajen halakarwa sai ya bar shi ya yi ta kiran wanda aka nuna masa shine mai tseratarwa din Allah ubangiji ya rufa mana asiri na'am wa arsalna a wannan aya mai albarka Allah maɗaukakin sarki yana so ya nuna mana yadda mu yake mu'amalantan masu saba masa Allah yakan mu'amalanci masu saba masa wato a mataki mataki mataki ya fara da wannan matakin ya ga ko za a gane kuskurenka in baka gane ba ya kawo mataki na biyu ya ga ko za ka gane kuskurenka in baka gane in ba a gane ba sai Allah kawai sai ya yi swapping ɗinsu ya share su ya gama da su ya halakar da su Allah baya halakar da al'umma gaba ɗaya sai ya nuna waɗansu indications haka wata danja ba tana ɗan nunawa danja tana nunawa tana nunawa sai ka tsaya ka gyara tafiyar ka yi cekin ina ne aka samu matsala idan ba a gyara ba sai ka ga wata danja ta biyu ta kama shi ma fa duka daga nan idan ba gyara ba sai kawai gaba daya sai abun ya halaka Allah ya ce manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaqad arsalna ila umamin min qablika ai walaqad arsalna rusulan akwai rusulan anan wato uh, mahzuf ko mustatir ko kuma yuqaddar walaqad arsalna rusulan ila umamin min qablika ya Muhammadu sallallahu alaihi sallam. hakika mun aika manzanninmu mun aika manzanni zuwa ga al'umomin da suka gabace ka ana so a nuna manzan Allah sallallahu Alaihi akwai manzanni da suka rigaye shi zuwa su ma an tura su zuwa ga al'umominsu min kablika tun kai kafin a aiko ka ya Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da manzannin nan suka je wa al'umman nasu kowane manzo da ya je wa su da saƙon Allah da shiriya da wa'azi sai suka ƙaryata manzannin nan nasu suka ƙaryata su suka musa suka nuna ba za su taɓa yin imani da su ba suka yi fito na fito da su da suka ƙi suka kafurce suka bauɗe suka juyawa saƙon Allah baya suka ƙaryata manzanni Allah ce fa akhaznahum bil ba'sa'i farkon abinda muke jar, muka jarraba su da shi shine al talauci talauci Allah ce al'umma talauci muke fara jefa musu idan suka jirewa Allah talauci ba kuɗi ba abinci ba kayan masarufi ba jin daɗin rayuwa dama shi da faman a arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka wanda ya juya wa shirya ta baya Allah ce to lallai fa inna lahu tabbas inna harfu nasbin wa lahu ma'ishatan zai hadu da wata irin rayuwa ta duniya bankan rayuwa mai kunci kuntatacciyar rayuwa ba daɗi aiki ya gagara samuwa aiki ya gagara kasuwanci ya gagara noma ta gagara sana'a ta gagara duk abin da da ake ya gagara kudade su gagara a gagara samun kayan masarufi to idan aka ga al'umma Allah yana dabaibaye su da talauci to lalle su zauna ne su binciki kansu ne su binciki kansu yawa akwai masu barna da ta'asa iri iri iri iri kala kala kala kala yawa na manyan manyan ma'aikatan gwamnati nasu irin nasu daban talakan talak din ma akwai irin nashi ta'asar shi ma ba wanda baya yi yawa malaman ma a buge da bokanci da duba da koyar da bid'a da koyar da shirka da ba da lakuna da tone-tone abin ne mawani abin ne kaga mutum ya buge wai malami ne yana koyarwa yana dan da almajirai inda yake din nan to maɓarnaci ne na ƙin gaske maɓarnaci ya ɓuge da nan ya ɓuge da nan wani laƙani ne a'a irin wanda muka karanta kwanaki an fito maka da sirrin idawaka an fito da sirrin yasin an fito da kaza an fito da kaza a yi rubutu a binne nan a kai ma wancan a kawo masa sunan wannan yana laɓe a sunan malami da almajirai haka za ka tarar wani kuma ya kafa sansani banda bidiyo'i bidiyoyin da annabi bai koyar ba bai zo da su ba shi zai ta dora al'umma kai kawai ya raba su da duk wani abin da sunnan manzo Allah yake shi yasa irin abin da na gaya muku a ba mutum kafa dubu kafa dubu arba'in kafa kaza kafa kaza ya hada da kaza ya kwana gudu a daji ya wuni ya yi sammako makabarta ya yi abin nan duka ya ka samu iri waɗannan kawai ake ajiye mutane akai ka gani idan ka shiga kuma wajen yan wayayyun su kuma yan cultism ne shan jini ne a a haduwa anan a hada wannan anan a hada wancan a can a hada wannan cin naman mutum jarirai ne soyawa menene kwakule ido cire hanji cire kaza in ka zo wajen talakan talaka shi kuwa su ne masu haƙan kabari a toni kabari a a yi ƙaramar yarinya fyaɗe a a an shiga nan lungu an yi kaza an yi kaza an yi kaza kowa yana da nashi kowa yana da nashi illa ma rahima rabbi kawai sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya kare ya tsare ka gani sai yake na fe ka ba ma wani ka ce amana buɗe ɗan kiosk ka ajiye wani ka ce amana eh haka za ka tarar ranar muna sallah a nan muna sallah a nan akwai wani mai nama a can in ga maka ya zo zai sallah haka aka tattara naman gaba ɗaya balangun aka naɗe aka naɗe akwai wani mai shayi a can da ƙwan da indomi ɗin da aka da ɗan abin da na manja ɗan da ake ɗan haka aka tattara aka ba senator ba ne zai gangaro ya tattaro wannan ko gwamna ko his excellency ko honorable eh na ƙasa ƙasan ne na ƙasa ƙasan ne kowa da ta'asan shi kawai billahi lazi yanzu wani wata ramuna zai yake cewa ina mala ina yan falwayoyin nan masu wanda aka sassa a su surame su ina ne wanda ake dan eh, masu sola yace duk an zare batiran duk an zare yace da rana karara mutun zai hau yace haƙƙin shi ne na gwamnati duken shi ne ya cire ya cire batir din ni ban san ma batir ake sa ba duk an ciccire wajen ne an sa saboda jama'a kuma an zo an cire batira so gamu wanda baya barna gaya mun wanda baya barna gaya mun wanda yake zaune lafiya da da iyayensa daddaya ne gaya mun wanda baya zalintan iyalansa daddaya ne gaya mun wanda baya zalinta magadan da aka bar masa gadon su sai daddaya ne gaya mun wanda baya taba mai gidan shi kayan shi ko wanda baya sace wani abu ko ka kai gyaran mota a canja ma wani abu a cire ko a kwance indomi a sai da shi wani abu can cikin salansa don an yi ta'ar tabu a da mutane ba wanda za ka kai masa abin nan kaga kawai ka abin nan to shi yasa Allah maɗaukakin sarki ai dukkan waɗannan abubuwa tun da ba su da kyau ai Allah ya hana to amma tun da an nace ana yi to Allah ya ce farkon abin da muke jarraban mutane da shi shine alba'asa'u talauci zuba matalauci babu wani shugaba Bu iya ganewa je ka gyara mistakes ɗinka kawai sannan idan muka dabaibaye su da talauci in ji Allah sai ra'i daga talaucin nan idan mutane sun gane kuskurensu sun daina ɗora ma wani ni ne to kawai mu haɗu mu gyara mu daina kawai to idan ba su gyara ba in ji Allah next ra'i sai un jarrabe su da cututtuka kuma ce da Allah ina neman taimako dubu ɗari biyu ne za a mun aiki bayan kasan kwana fama da talauci kaga ai bala'i ya ishi bala'i wannan kasan ai bayan talaucin kuma baka da kokobo a jarrabe ka da ciwo kasan ciwo sai da kobo ko ake samun magani to hai Allah ya fara kwace kobon sai ya zubo ciwo daga baya Allah tallahi kana jin ciwo raɗaɗi ba bacci ba tsayawa ba cin abinci amma ba kwabon da za je a magance maka duk inda ka tasamma duk inda ka tasamma sai ka ga mutum goma sun riga ka zuwa su ma suna nema taimakon to haka za ka tara. da kuma an tsoraci Allah ɗin an bi ƙa'idodinsa ciwon ma Allah ba zai sako shi ba ciwon ayon a matsayin punishment ne ciwo kala-kala daban-daban ka ga mahaifiyarka tana cikin raɗaɗi kasa bacci ko ƴarka ko matanka ko mahaifinka sai dai kai ta zub da hawaye kawai sai dai kai ta zub da hawaye kawai bayan da zaka ba masu zuwa dialysis na kidney duk sati a ce maka dubu ashirin da biyar ko talatin a haɗa mutum da wani ciwo na wata allura a ce a sati dubu goma goma ake yinta dubu goma goma ko ba koban to Allah ya ce to da haka a kaznahun bil sa'i Allah ya ce hikimata da na jarrabe su da talaucin nan da kuma a cututtuka wai la'allahum yatadarra'un ko da za su kaskantar da kai su sunkuyar da kai su bar annuti da ɓarnace-ɓarnace da suke yi su dama Allah su gano mistakes ɗinsu to wani in talauci Allah ya jarrabe shi da shi sai ya ƙara ce to yanzu zai shiga fashi kaga ai ya ƙara tafiya cillawa kenan wani ce yanzu zai fara kidnapping ma wani ya ce yanzu zan fara tonin makabarta maimakon ya dawo ya natsu ya Allah na gane mun yafe Allah ka yafe mana mun gano kurakuranmu kaza da kaza da muke ne ya Allah ka yafe mana ce ina ki bala'i wallahi tallahi za a yi ta wai mutum wa in ya taba aljihun shi fa kenan ya ji ba ko kobo ba alaman kobo ba hanyar samun kobo ce wallahi yau za a yi bala'i a kasan nan to ka duba ta yanda zai responding ga jarabawan da Allah ya masa bala'i za a yi bi ma'ana shi bai isa bane kawai ba isa a jarabe shi ba za a yi bala'i to haka za ka ci ba ko mutum ya natsu ya ƙasƙan da kansa ya dawo wa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tawalu'u ya nemi gafara me annaba suka ce faƙultu stakfiru rabbakum innahu kana gafaran yursili sama alaikum wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al jannatin wa yaj'al lakum anharan kaga daga neman gafara da dawa ta farkin Allah Allah sai ya kwaye dukkan waɗannan abubuwa amma Allah ya ce falaula iz ja'ahum ba'asuna wai maimakon da muka jarrabe su da talaucin da cututtukan maimakon ta tadarra'u su yi withdrawing su janye daga abubuwan da suke na ɓarna na ta'asa su koma ma Allah su natsu su kaskantar da kansu ga Allah a'a walakin ƙasar ƙulubuhum sai zukatansu suka ya ƙara ƙeƙashewa e to yanzu kawai abinda za a yi mu shiga fashi kaga zuciya ta ƙara ƙeƙashewa mu shiga kidnapping kaga zuciya ta ƙara ƙeƙasha maimako a dawa Allah subhanahu wata'ala ƙasar ƙulubuhum zukatansu sai suka ƙeƙashe suka ƙara ingiza kawai cikin wani saƙon da ya fi wancan da suke yi wa zayyana lahumu shaitanu shai shaidan ya ƙawata musu fashi shine solution to your problem kidnapping shine solution to your problem shace dabbobi shine mafita daga matsalolinka shiga mana sana'an sai da sassan jiki eh yanzu kan dan adam yana da tsada 700 ne shiga saran kai mana akwai masu kwakule ido su ido suke ka shiga wannan harkan wa zayyana lahumu shaytanu ma kanu amalun she shaydan ya kawata musu wannan ta'asar cewa ita ce mafita a rayuwarsu ita ce waraka daga matsalolinsu to shi kuma Allah randa ka shiga sana'ar ran da ka shiga sana'a sai kaga ka shiga hannu sai harbi shikenan inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljannati kenan hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha sai kaga dama akan wannan abun kuma ajalin mutun zai zo ya tarar da shi bayan ya tafiyar da rayuwar shi kawai tsaf tsaf tsaf tsaf an zo jaraba ta talauci jaraba ta ciwo sai kawai aka shaidan ya kawata ga mafita kawai Kawata wa mutum liwaɗi kawai wai za a ba shi kuɗi a ƙawata mace maɗigo kawai wai za ta yi kuɗi a ƙawata mutum ta'asa daban-daban shaidan zai zo ya ƙawata su ne sai ka yi mamaki wa ya koya mutane ma irin wannan ma ɓarnar wai cewa tana kawo kuɗi sai Allah ya karɓi ran mutum a kanta kawai shi kenan dama ayyuka ƙarshen abin da ka cika a kan shi da shi kawai za a tada kai kawai e, ta yi shekara saba'in baka shan giya saura wata ɗaya ka mutu ka bar duniya ka koma mashayi ya ta da kai mashayin giya kawai ga wani mashayi kawai Allah rufa mana asiri ya kyautata ƙarshen mu na'am فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا yake halakar da kafirai ma mala Allah ya ce falamma nasu yayin da suka mance da mazukiru bihi duk ayan da aka musu wa'azi da ita duk gargadin da aka musu duk shiryan da manzanni suka zo musu da shi duk wa'azi da fadakarwa da jan kunne da jan ayoyi da hadisai gaba ɗaya yayin da aka ja musu wannan suka mance da su a rayuwansu shi rayuwan shi ba ba ruwan shi da shari'a ba ruwan shi da doka ba ruwan shi da bin Allah Allah ce kafirai kenan Allah ce to yanda muke musu din fatahna alaihim abwaba kulli shay sai mu bude musu kofofin dukkan duk wani kofar samu kaga a can da suka bauɗe din hai Allah ya jarrabe su da talauci ko za su gyara suka ki. bayan talauci Allah ya sanya musu cututtuka ko za su gyara su taƙi maimakon da muka jarrabe su da talauci da cututtukan su miƙa wuya su tuba ga Allah ƙasar ƙulubu mai eh, zukatansu suka ƙara ƙeƙashewa suka ƙara dulmuya cikin saba wa Allah da kafurci da shirka Allah ya ce to yanda muke musu kafiran kuma sai mu yaye musu talaucin mu yaye musu ciwon sai mu dumbuzo musu dukiya kawai ko ina kawai sai mu ba su lafiyan kawai ko mura ba su yi kun ga irin wani kamun talala da muke musu inji Allah fatahna alaihim sai mun tabbatar da nasu ma zukiru bihi sun mance da duk wani abun da yake da alaka da Allah alaka da halal ko haram alaka da hadisin manzon Allah ko menene sai sun mance da wannan gaba ɗaya sun cire shi a rayuwarsu to Allah ya ce fatahna alaihim sai mu bude musu kofofin samu abwaba kulli shay'in duk wata kofa ta arziki Allah ce sai mu buɗe musu ita sai mu buɗe musu ita kaga daga baya zaman to mai arziki kawai daloli kuɗi kamfanoni gidaje motoci kuɗi shiga suke shiga suke shiga suke yi sannan mu yaye musu ciwon kuma mu ba su lafiya ko mura da tari ba su yi kafirai haka muke musu inji Allah idan muna so mu gama da su kenan hatta idza farihu sai sun kai point inda su za su fara alfahari da nuna isa bima utu saboda arzikin da Allah ya ba su da lafiya da ƙarfi hmm? ba za a gina masallaci a nan ba mun hana kaza za mu take musulmi za mu hana musulunci za mu hana hijabi muna da kuɗi za mu yi amfani da mu za mu sai bindigogi za mu tura kaza za mu yi wasu wani training za mu yi kaza za mu yi kaza sai sun rika dukan kirji suna alfahari wai su ne kaza da kaza da kaza sun kai matsayin da eh, samudawa da ada suke ce man ashaddu minna wa waye isa ya tinkare mu mu ne komai kaza kaza kaza kaza to Allah ya ce a wannan lokacin ne akhaznahum baghtatan sai mutuwa ta zo ta wabce su kai ba zato ba tsammani kawai fa'idahun mublisun sai ka gansu ga sunan a halake kawai ba ba su da hanyar da hanyar mafita ko kuma makubuta ko hanyar nasara babu komai Allah ce mun gama da su kenan saboda haka duk mutumin da ya ga yana saba wa Allah aikin shi ta'asa ne barna ce bayan barna da ta'asan kuma ya san bai kulawa da addini amma ya ga komai nashi yana tafiya daidai kuɗi suna shiga kasuwa tana shiga kuɗi suna shiga gidaje motoci kome ga su amma a ina main ɗin shi can cikin zuciyar shi ya san ba wanda ya kai shi saba wa Allah da barna a doron ƙasa to yayi hattara yawanci maɓarnaci Allah kan ƙara zubo masa ne yakan ƙara zubo masa yakan ƙara zubo masa haka yake to sai mutum ya natsu ce da Allah kallon wa'azi wani alkunuti ina alkunuti zai kama mu ina alkunuti zai taba mu sai ka rika alfahari alkunutin ma ba zai abun nan ba ne? Allah ya isan talakan mabai ma kama wani ƙarya ne gani daram ko mura bana yi eh ko mura wai an je ana Allah ya isa ana wani alkunuti kaza kaza sai an yi wannan irin alfahari din ma malam to Allah ce akhaznahum baghtatan sai ka ji a cikin wannan yanayin mutuwa ta zo ta wabcare su ma malam ba zato ba tsammani ba shiri an fara shirin rayuwa da jin dadi an shimfida kafa kawai ma malam za a fara jin dadi sai mutuwa ta zo ta wabtare su kai ba ta inda zaka sama musu mafita faqutiya dabirul qaumil ladina zalamu Allah ce faƙuti a dabirul ƙaumin ladina salamu sai mu aske su mu aske kafirai gaba ɗayansu daga ƙasa kawai mu rugurguza su mu hallaka su in ka ji kuti a dabiru kaman, ka sare bishiya ma daga jijiyoyinta can ma ka yanke ta ma gaba ɗaya ba alaman ma za ta rayu kamar ka samu bishiya ka yi uprooting ɗinta ba ma ka karya ta ba ka yi uprooting ɗinta ka zare ta Allah ce haka za mu aske su kawai a doron ƙasa gaba ɗaya bi ma'ana mu yi eliminating nasu ma gaba ɗaya a doron ƙasan ba alamansu ma kawai wa iri waɗannan mutanen da suka yi zalunci ɗin don Allah idan ka ji Allah ya gama da wani katoton kafiri mai kawo cikas wa musulunci mai yaƙan musulunci mai kutun kutungula da makirci da sharri makiyin al'umma musulmi makiyin musulunci a duniya wanda su ne 'yan zagon ƙasa da Allah idan ka ji yau ya mutu ya hallaka ya wani irin hatsari me za ka ce alhamdulillah to Allah ce to alhamdulillah rabbil alamin in baka ce alhamdulillahi saboda mutuwan kafuri ba Allah ce ni na faɗa ko baka faɗa ba ni na faɗa eh na gama da azzalimi na gama da mai zaluntar mutane na gama da mai na halakar da mai kuntata mutane na halakar da mai zagon kasawa musulmi da musulunci da menene da cutar da su eh na halakar muku da shi inji Allah me ya dace ku ce ku ce alhamdulillahi mun gode wa Allah Allah ce in ba ku faɗa ba ni na faɗa don waɗansu suna tsoro to Allah ce to walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah da ya hutace ku da wannan azzalimi wannan bakin kafirin godiya ta tabbata ga Allah abu yabo ya tabbata ga Allah na'am maɗaukakin sarki ce ƙul ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi su waɗannan kafiran da suke jayayya da kai wai shin kan ara aitun ku ba kwa gani ne ku kafirai in akhadha Allahu sam'akum yau Allah idan ya kurmantar da ku ya hana ku ji ya mai da ku kurame wa absarakum wai yau ba kwa gani idan Allah ya makantar da ku ya hana ku gani kwata-kwata wa khatama ala qulubikum kuma Allah ya damƙe zukatanku kwata-kwata-kwata babu imani ta yadda imani ba zai shiga ba, wai un tambaye ku mana ku kafirai, man ilahun wani Allah ne kuke da shi kuke takama da shi gairullahi banda Allah nan da ya turo Muhammadu, wani Allah ne kuke gadara da shi zai dawo muku da jinku da ganinku. Man ilahun gairullahi a bihi, wane ne ya isa ya zo muku da shi? idan mutum ya sa matsala aka ce ya zama to kurma ku duba duk duniyan na akai shi duk inda zai je jin ba zai taba dawowa ba wani Allah kuke tare da shi kuke alfahari da shi kuke takama da shi da zai dawo muku da jin ne in kuma ido ne makanta Allah ya sanya muku wani Allah ne bayan shi Allah na gaske mahalicin sammai da kasai da ya sanya muku makantan ya isa ya dawo muku da gani waye isa ya bude zukatanku ku karbi imani idan Allah ya rufe zukatan ne man ilahun ghairullahi atikum bihi waye isa Allah ce unzur ku duba ma ya ku masu hankali ku duba kaifa nusarrifu ayat yanda nake sarrafa musu ayoyina yanda nake tsaga musu biri har wutsiya yanda nake bayyana musu gaskiya thumma hum yasdifun kalli yanda suke dojin kalli yanda suke dojin inji Allah suke kaucewa kalli yadda muke gama mutanen nan gaskiya kalli yadda su kuma kullun dojin suke suna kauce a gaskiyar ga wata tambayar in ji Allah kul ka tambaya musu ya Muhammad salsala su kafiran nan masu jayayya da kai a ra'aita kun wai ku me za ku faɗa wa kanku ne in atakum ya za ku yi da kanku ne in atakum azabullahi idan azabar Allah ta taso muku bagtatan kwatsam ba zata kawai mutuwa ta zo ta wabcare ku kawai au kuma jaharatan ko mutuwan ta zo muku a ido da ido kuna ganin ta nan ta gama da wancan ta taso muku kawai wata musiba ta hallaka wadancan ta taso muku karara kuna gani kun gudu kun kasa gudu kun kure kun tsaya ga azabar nan ta zo muku jaharatan a bayyane ita ce alkiyama to ina tabbatar muku idan wata azaba na ta zo a bayyane ko ba zata to ina tabbatar muku fa hal ku illal alqaumu zalimun ba wanda za ta ɗauka ta halaka sai azzalimai azzalimai ne za ta gama da su Allah ce wa ma nursilul mursalina Allah ce to ni fa bana aiko manzannina don tashin hankali yana gaya makafiran nan duk lokacin da na aika muku manzo sai ku ta da hankali kuma da abun na tashin hankali kuma da abun na fada kuma da abun na yaki kuma da shi na kisa na kaza kaza ni fa wa manur nursilul mursalina ni fa bana aiko manzannina don tashin hankali illa mu mubashirina sai dai su muku albishir su ce wani ga aikin alkhairi aiki kaza zai kai ka aljanna aiki kaza ka rike shi kai kaza kai kaza kai kaza ka samu kyakkyawan sakamako gobe kiyama ka samu yardan Allah za ka yi kaza kaza wa munzirina su yi gargadi wani kaza da kaza kada ku yi shi halaka ne fushin Allah zai tabbata a gare ku zai kai ku wutan jahannama ni kawai manufan da nake aiko manzanni na kenan sakon da suke zuwa muku da shi kenan ina abun tashin hankali cikin wannan sakon ina abun tashin hankali to duk ran da suka zo muku he fada sai yaki sai fito na fito Allah ce faman amana wanda ya imani da manzanni na din ya yi imani da abun da na aiko su da shi ya karbe shi ya yadda da shi wa aslaha ya kyautata aiki to fala khawfun alaihim wala hum yahzanun waɗannan ba su da wani tsoro game da abin da za su tarar bayan mutuwa wala hum yahzanun kuma ba za su taɓa yin baƙin cikin rabuwansu da duniya ko da iyalan da za su bari a bayansu ba komai nasu tsab ne gaba kyau baya kuma kyau in ji Allah wallazina kazzabu wanda kuma suka yi fito na fito da annabawan nan nawa suka ƙaryata abinda na turo su da shi din nan to tabbas ya masu humul azabu azaba sai ta shafe su bima kanu yafsukun sakamakon saba wa umarnina da saba wa dokokina da ƙin yi mun ɗa'a tabbas azaba za ta shafe su ina fata an gane wanda suka amsa a zauna lafiya da su wanda suka karyata to azaba yana biye inji Allah a haka wannan shine manufata in ji Allah subhanahu wataala da fatan Allah ubangi ya samu dace abinda ya sauƙaƙa a yau kenan sai karanta tambayoyi amin ya rabbal alamin ah, mai tambaya ce Allah ya ƙara wa malar lafiya amin malar ya halatta mu mata mu fito a yi sallan jana'iza da mu har a kai mamaci gidansa da mu ta sallan jana'iza dai mata ba sai sun fito ba kuma iyakansu ma in sun fito ɗin aka yi da su ɗin to shine ba sai an je makabarta da su ba saboda bayan da za a yi a je makabarta a cuɗanyu maza da mata a makabarta maza a tsaye akan kabari kuma a tsaye ana tura ƙasa kuma kuna turawa ana kwaɓa ƙasa kuma ku sa hannu ku kwaɓa a in masallaci ne da aka keɓance wa mata wajen sallansu aka zo sallan jana'iza da azahar ana idar da sallan azahar aka ce gagawa a mata sallah kamar yadda yake faruwa a makka da madina maharamin nan guda biyu to tun tunda anan kuke anan aka yi sallah da ku to za ku iya musu sallah za a iya sallan da ku ku tsaya inda kuke ɓangaren ku na mata a yi kabbara ku yi kabbara wannan shine daga nan kuma sai a kai makabartan nan maza su kai ku ku koma gida amma kuna can gida a ce ga sallan gawa za a kawo ta ku fito a'a da sallan da kaiwa din duka fardu kifaya ne dama waɗansu na ɗauke ma waɗansu Ko he ku yi haƙuri kai ku zauna a gida maza sun ɗauke muku Allah bin ya sa mu dace malam me matsayin a sa alama alama a kabari har a rubuta sunan mamaci da shekarar da aka haife shi da shekaran da ya rasu Allah ya saka malan da alkhairi wannan bai da asali koi da yahudu da nasara ne amma babu laifi a sanya alama ta wani dutse ko ta yar bishiya a dan dasa haka a daidai kabarin wani don ran da aka zo ziyartar makabarta ka gane cewa wannan kabarin dan uwanka wani ne ka je ka masa addu'a wannan babu laifi amma a sa wani dan signboard a yi rubutu a ruta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ahad din ko a ruta kullu nafsin za'iqatul maut ahad din eh sannan a ruta alajiwa kenan wanda ya mutu ran zaran wannan duka koyi ne da yahudawa da nasara manzo Allah ce man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum amma babu laifi a dan sa wata alama wata yar bishiya wani dan dutse wata yar alama da za a gane idan alaman ma ta bace duk inda kake a duniyan nan kaiwa mamacinka addu'a yana karbuwa ba sai ka taso ka zo makabartan ba wannan shi ne amma in ka taso makabartan suna nan a garin cikin garin da kake makabartan na haɗe da garin da kake za ka iya kai ziyara ka je ka yi addu'a ka dawo ya eh, ka gaida dukkan assalamu alaikum ahalar diyari dukkan mamatan ka gaishe sai ka je kan kabarin ɗan'uwan naka ka masa addu'a na musamman amma ka yi tafiya nan zariya in dai makabartan da mamacinka yake da inda kake zaune da garin da makabartan yake daban ne ba a tafiya nan don ziyartar makabarta ta ce ka shirya gaba ɗaya da 'ya'yanka za ku je zariya makabartan baba kuma yi addu'a ku dawo wannan bidi'a ce manzo Allah ya hana amma in garin da kake da inda makabarta yake a haɗe ne kaman daga nan zuwa ɓace-macen makabartan tudun wada kai kana nan ka bala kwangon za ka iya zuwa ka ziyarce su ka dawo don garin da makabartan waje ɗaya ne amma in arabe suke ba a tafiya can ɗin ma inda su kabarin yake in wani abu ne ya kai ka daban garin da kabarin yake ya kace to bari in na gama biyan bukatan da zai zan ma isa in yi wa baba addu'a to nan ya ya halatta saboda ba kabarin ba ya fidda kai wannan bukatan ne ta fidda kai sai kai amfani da wannan kaje haka na ma ziyartar madina kana zuwa ne don sallah masallacin manzon Allah ba don ziyartar kabarinsa ba wannan shine yawa in ka je amfanin ka je ka amfani da ziyartar masallacin shi don ka samu lada dubu, eh, dubu goma eh, dubu ɗayan nan da ake aka kwaɗaitar sai ka amfani ka kai masa ziyara yayi amma ka tashi musamman don ziyartar kabarin manzo Allah wannan bai yi ba manzo Allah ce kawai na huta ce ka fasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haythu ma kuntum manzo Allah ce ku mun salati daga inda kuke kawai salatin ku yana riskata duk inda kuke a sakon duniyan nan ya huta ce kamar da bata tikin da menene ina fata an gane wannan kada fa a ce ban san manzon Allah yawa yawa wannan shine ya kamata a fahimci abu. mala assalamu alaikum ni dai sana'a ta zana hotunan mutane dabbobi da bishiyoyi menene matsayin wannan sana'a a mahangar musulunci eto eh, wannan sana'a tana da hatsari musamman na zana mutane da dabbobi a bashi ka takaita akan bishiyoyi da gidaje da ruwa e a nuno ga wani irin stream ma malan ga wani irin rafi yana gangarowa eh ga kuma sama ta yi kala kala kala ka takaita a waɗannan amma ka bar na mutane da dabbobin nan e shawaran da zan baka kenan a mahangar musulunci ka bar su za a tirsasa maka ka hura musu rai gobe kiyama yawa ka bari kawai bai kyau malam don Allah ina son a yi mun bayani daga wani lokaci ne mutum ke zama maraya kuma idan ya kai yaushe ne yake fita daga maraici daga lokacin da mutum ya faɗo tsumman goyo in mahaifin shi ya rasu mahaifi in ya rasu baba kenan yawa kana nan a maraya tun wannan lokacin har lokacin da za ka balaga kana balaga ka fita daga maraici wannan shi kenan ina fata an gane ko amma idan uwa ce ta rasu ba a cewa mutum maraya ne dama uba ne mai ɗaukan ɗawainiya da ci da shayarwa da tufatura da menene a dabbobi ne malamai suka ce in uwar ne ta mutu to shine yar eh, ta zamanto marainiya domin rago ya yi barbara ya tafi abun shi zakara ya yi barbara ya tafi kawai kazan ne take kwai ta fafe ta ɗauki ɗawainiya ba ka sake ganin zakaran ma'ana to ita ce masu mai kulawa da ‘ya'yan su ne in ta mutu ‘ya'yan sun to marayu amma a gan ka zaftare ne salamu alaikum malam alaikum salam a ah, akaramaka Allahu inda kake gani na dinna wallahi ni maraya ne <laughs> saboda haka babana ya daɗe da rasuwa shi yasa bani da eh, kuɗi bani da school fees wato bi ma'ana yana so har a lokacin da yake din baban da yana nan yana nan yana ce da shi ba ranar hutu kenan ta wannan shine wabtalul wayatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fatfa'u, ilaihim amla amwalahum to sai wani ne ya rubuto takarda mai hukunci malam wanda yake abokantaka da macen da take kafira kullum suna tare sun kai kusan suna soyayya da ita kuma kafira ce kuma kowa ya san lallai fasika ce ba ta kirki ba ce kuma kullun yana tare da ita gashi nan da shiga irin ta musulunci da gemu da sitira da komai irin na sunna kuma kusan shekaru da dama kenan kuma ya ƙi rabuwa da ita to wannan ai ina jin sai ya aske gemun kenan kuma ya daina ɗage wandon don wannan yana ɗauke da wani wani simbol na musulunci ne ke tanishin yake shi yana dauke da wani logo to wannan dai bai dace ba haramun ne mutum ya kiyaye irin wannan hatsari ne kawai mutum ya tuba ma Allah subhanahu ta'ala ya dena kawai ko ma da ma musulman ma in ba alakan aure bane a dena shi kawai wannan shine abin da yake takaicin takaicewa da zamu amsa a yau da fatan Allah ubangi ya karba mana ya sanya mana albarka ya samu dace sanya mu cikin 'yantattu daga wutan jahannama اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين صل اللهم وسلم وبارك وانم على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين